yanzu haka dai hankulan wasu manyata aikin hajjin bana ya tashi a jihar adamawa biyo bayan rage adadin yawan manyata da hukumin kasar saudiya suka yi cikin manyata da dama ya ɗori ruwa na rashin sanin abin da ka iya faruwa yayin da hukumar alhazai a jihar ke so matankaɗe da reraya mu dai yanzu cikin mu ya ibi ruwa kamar yadda muka ji na zo board kuma in tabbatar yaya bayanin yake an ce an rage kaman dama wasu suna biya ba su samu tafiya ba berentana yanzu dole ne abun ya ya ba mu tsoro hakan nan gaskiya hankalin mu ya tashi shi yasa yanzu muka zo board don mu bincike ko sunanmu ya fito ko bai fito ba a cikin masu tafiya. Hukumar alhazan jihar de ta tabbatar da cewa kusan ta ɗari hudu da ɗoriya ne za su rasa kujerunsu a bana sakamakon wannan sauyi da aka samu. Hakanan za a ba da fifiko ne ga waɗanda ba su taɓa zuwa ba. Alhaji Salisu Danjuma ne sakataren hukumar alhazan jihar. Gaskiya ƙa'idan da aka sa guda biyu na ɗaya an ce tsohon alhaji ba ko shekara tafiya ko shekara ko shekara tafiya ji mu da tsohon alhaji ba zai tafi ba a cikin lissafin mu. Na biyu wayanda suka biya ɗin a cikin su akwai wanda suka biya da farko akwai wanda suka biya tsakiya akwai wanda suka biya daga baya dole za a biya wannan a ƙa'ida shi ma na uku kuma za mu bi eh, in ya gagara haka za mu yi eh, canka a lulube kowa ya ɗauka wanda ya ɗauki tafiya maka falilahi alhamdu wanda ya ɗauki zuwa najeriya sai mu jira amma kuma muna tabbatar masa cewa shekara mai zuwa yana cikin farko masu tafiya in kenan bai kashi kuɗin shi bai hakura ba amma yana tare da niyya da mu za mu tafi da shi a halin da ake ciki tuni har an sama gudanar da bita ga maniyyata don haka ne sakataren hukumar alhazan ya ce a bana hukumar ba za ta lamunce ma duk wani maniyyaci da bai zuwa bita ba duk mutumin da ya tabbata cewa biya kudin haji dole ya himma ya rinka zuwa inda muke bita don ba muhimmin abin da muke samu tsala da shi a can din shine alhazanmu yawanci ba sa fahimta me kamata malama fatima ahmad marafa na kungiyar jama'atu nasu islam na cikin waɗanda ke gabatar da bita ga maniyatan ya kasance musulmi ya kasance kuma wato mai hankali sannan ya kasance yana da iko ikon zuwa aiki kwana uku ba kwa magana to balantana kuma ga wanda ya daura kayansa zai yafe miki ke ya yafe mata saboda miki samu aikin hajji zama aikin hajji mai kyau aikin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi hajjul mabrur wanda wanda ba shi da wata sakamakon sai gidan aljanna saboda haka daga nan idan an tsarkake niyya wato an samu kyakkyawan alaka tsakaninka da mutane to abu na gaba da zan kuma ja hankalinku akai to ya zama da kin tabbata kina zuwa wajen jita Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya